iskanci ne wannan ya ina tare da ke tsakanin da Allah ke ba ki tarbiya ne sai ki dauki wani ki muna zaune da ke ki buga wani katu ki dauki hoto ki aika ki aika wani katu ga ki a zaune biki san cewa kina da aure bane ke ga dan Allah ba amma dai nan nan nan nan mahaifinka har ya bar duniya Allah ya ji karai da mata ɗaya bane kuma da ya banni da matar ɗin nan haka nake zaune nake ta haƙuri amma daga wancan lokacin zuwa yanzu nawa kai eh me rawa da matar guda ɗaya ni na aura maka ita kai ba gwarka kana da guda ɗaya ba ni duk ba ga sanin sun fice gaba ɗaya ban da ban da tsuntsu ban da tarko to ba zai yi ba gaskiya ya kamata na shaida maka ka fita talle ƙarshe yawa duwarin je in yi tunani na nima na game ya kamata in je in dauko da kamata in dauko eh, ni da kuɗi na je nema bata saboda haka magana ta karatun nan ma da ke eh, na ga dama yanzu karatu sai ya sake sai in ce ban yi da a cikin karatun nan ke magana ma da nake miki ma yanzu ni magana ta gaskiya na riga ya na soke wannan magana saboda kuɗi na saka na je na auro ki saboda haka na damar da zan mura kuɗi na kuma nan imanin yanzu ke a cikin gidanku dukkanin matan da aka aure cikin gidanku na tabbata babu wanda aka ba wa kuɗi da yawa na sadaki irin yadda ni na ba na auro ki ha yawa to ai wannan ita ce sharadi ta farko da aka fara doka maka ita kafin ka aure ni a kuma da mai gado da ai hakuri mun taso kuma shi abin da yasa na ce eh, ka zo saboda maganar ita ce duk inda matsala take a gidan aure to iyaye kamata a fara tunkara kai tsaye to magana ta gaskiya eh, lokacin da aka yi auren nan na yi tsammanin cewa al'amura za su canja to kuma sai na ga abin bai sake zani ba magana nake akan ita farida kaga dai babban gagarumin matsalar take na shine tun lokacin da aure farida zuwa yau ɗanɗanon girkinta ban sani ba na kasa gane cewa sakwara ta iya dakawa ko ko a ta iya burabusko ko ko a jollof rice ko kuma dai menene ban san ɗanɗanon girkinta ba yau daga lokacin da ta zo gidan nan zuwa yanzu magana ake yi ta cewa daidai da gas kuka din gidan nan ba ta san cewa ma ta zo gidan nan ba idan ne magana eh, na ce magana girki sai ta ce da ni ita ta ce a cafeteria ni kuma ina ba ta na ci a restaurant kaga wannan babban matsala ce ta ya za a ce mutum yana da aure kuma tsakani da Allah a ce har yanzu ni kuma ina ta bibiyar gari ina ci abinci kuma idan na cika yawo ina eh, gurin cin abincin nan wata matsalar zo ta faru kuma a zo a ce ga zance ga magana to magana ta gaskiya ni ba zan boye maka ba ni ba na jure irin waɗannan abubuwa ko ya ni aka zo gidana na za a min ba daidai ba ni yanzu nan sai in ba mutum jan kati to shi sa to abinda nake gudu kenan shi sa na ga to gwara wata hanci saboda Allah ya sa dai yarinyar nan na santa amma fara in samu walwala ce ga abinda nake so a min ba yiwa yake ba a cikin gidan nan ga ta kuma tana tana kallon ka ba ta da wani abu da ta dauka da muhimmanci sama da wannan waya da take lallatsa take shashafawa a yanzu da ka gani ta shafa nan ta latsa nan ta murza can aikin kenan ni ba ta da lokaci na na zo da magana ma nuna take ma eh, magana ta taimata ƙara a kunne to kaga wannan gagarumar matsala ce to ba na so ne in ta bayano in ta bayanin eh, matsalolin rututu a ji abin da yawa amma dai a karan farko a kula da bangaren abin da ya shafi girki da kuma bangaren yadda za a samu a bani kulawa a daina wannan latsa-latsan wayar da shafe shafanta a rika bani dama a na namijinta a karan farko tukunna comrade to wannan shine kaji abin da yasa na ce to gwar ka zo a yi magana nan a matsayin ka na kanin mahaifinta a san me kamata a yi wata karanci so okay ya ya sunan kake ce suna na mama oh, mama ke kika ce zai iya wallahi uncle haka ne tunani ashe ba zai iya ba har yanzu bai gama wayewa ba so magana ta gaskiya ka bani mamaki ba don komai ba saboda ya kamata a ce don yaro yana irin wannan a ce an ba shi freedom nasa ya kamata a ce kana bata wa yaro lokaci ba a ce bukatar kake duba ba shi ta yaro ba so ana biya ba mamaki jin jiman na yan mata ana jima da kuma zai yi wa tafiya a ina ka sani na ga baka da mota <laughs> abin ai ba a mota yake ba eh an danne bodari kai abin ba a mota yake ba ni dinnan da kika gani a bar magana babban mutum ne kike gani na a ƙasa haka <laughs> mai kuɗi ne ni ba na wasa ba mai dukiya ne taru na yi na mamaki kuma za ki sha mamaki in dai kika ba da kai bori ya hau in Allah yadda za ki sha mamaki sai kin komo barka tafiya ƙasa kai babban mutum a ƙasa haka? Wani da gaske iya taku ne kawai. Kawai ka fito a mutum ka ce mun kai fakiri ne, ba ka da mota. Sai in fi gamsuwa. Kaga? Eh. Ni ka gani ɗin nan? Kalle inda kyau. Gaskiya ne, na kalle ki. Komai ya yadda nake so. Kaga, kai, ba wai kai nake son ka ce komai yayi ba so nake in gaya maka ni matan manya ce ba matar talakawa fakirai irin kuma su tafiya a ƙasa ba na fi son in ga kwano iya kwano babban kwano amma to ai da haka ya ci bare me na ƙasa ya ci bare ya ba na sama ba wani abin damuwa bane in dai wannan ne ke dai kawai ki kwantar da hankalinki in dai kwano ne ba ma kwano ɗaya ba kwanika za ki gani in dai ni ne haba a faɗa ba a fito da shi ba duk yankin nan a cikin matasa baya ne Allah nake ga miki ba wai zance zance bane a zancen baki habba beautiful baby ki kwantar da hankalinki mana kin san da nake tare kuwa ina baki kina roko in dai zancen kuɗi ne yanzu na ga dama sai buga dala ta zama abin da zaki dinga kashewa in Allah ya taimaka kika kwantar da hankalinki kin daina tafiya gar akwai wani dan inji da yake tafiya shu a kan shi zan dura kiki ta yawo kina share gumi da dala ki kwantar da hankalinki ki ban haɗin kai kawai fesal fesal kai ku kaga eh. ni nan da kake gani a kullun addu'a ta idan ne sallah Allah isa in gaman katar na alkhairi ba gaman katar da ta ta ta sai ka ce ka ruba to yanzu ni din ba gaman katar kai ba a gaman tsiya da ki kalle ni fa diri iya diri ga kirji ga gadan baya ga saje ga hanakarya ga idanuwa fitila Allah ya mun ga wuya mai kyau ga hanci kaman busa ana busa usur to kuma me na rage duk cikin samarin lungun mu ba wanda ya kai ni diri da iya tafiya da iya tsari ke kanki abin sha'awa ne ki danka tafiya ana ganin mijinki yana bumsin 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yana bumsin abin sha'awa ne ni cikon kyau duk wannan lissafin da kake yi ina ganin mutunci kyau ne a kuɗi ba wannan lissafe-lissafen naka ba. Haba baby, ki kuskure ki rasa ni wani in tan bugu ɗauka za ki asara fa in ba kika rasa ni za ki da na sani. Baby, babe, shikenan za ki kuka za ki da na sani. Eh, kin rasa diri har diri. Eh, bina ake yi, ‘yan mata ne mun shimfiɗa suna buɗa. Zan ji kunya kuma zan ji nauyi. je in samu justice da wannan magana ba don kuma ba saboda shi kansa ya yi expecting din cewa za ka iya domin yanayi ma kallon waye ne kuma sai aka zo aka samu aka haka akwai 'yan uwanta suna nan su bakwai ne ko? ok to kaji su bakwai ne dukkaninsu mazansu ne suka ga ba za su iya ba suka dawo mana da su to kai ma ba wani abin mamaki ba ne idan ya zama cewar ka ga ba za ka iya ɗin ba ka sauwaƙe mata so ko yanzu ka iya bani takarda ta zame mana hujja wadda za ta zame mana hujja a kotu domin ba haka kawai sa ake saka mana yara ba domin um, ta ma ina jin ba ta wuce sati biyun ba auren ya rabu amma dai da muka je muka yi claiming damage da wasting time da aka yi mana bai fi 4 million muka yi charges ba bai wuce miliyan hudu ba amma dai ya biya an rabu kuma ragowar ya je suka karata da shi da mai shari'a to kai ma idan kana da buƙatar haka za iya zuwa ka je ka gurfana a gaban kotu bi maka charges amma kai ya zama karka ɗauka cewar charges ɗin zai zama kamar da irin wannan wancan lokacin domin ka san yanzu dala ta ɗan ƙara kuɗi zai iya haura haka ka gane ko yawwa dala ta dan samu hauhawa ko da 12 miliyan muka samu a wajenka ko 11 miliyan haka ba wani abin nan kuma kamar ya kamar baka fahimci me nake maka bayani ba ya ni da aka ci zalina kuma ake riga magana za a yi kilimin damage a kaina ni da ni da ni da na kashe kudi na na auruta kuma da aka zo ake min wannan abubuwan kuma in zo in kira ka kuma a riga maganar na tara mutane na sa an tara mutane shikenan sai a kunta da wannan don haka yanzu ina ga wannan shine Bye, uncle. Okay, bye, bye. my daughter. wato akwai matsala kuma fa akwai matsala gagarima wannan irin al'amari ne ya haka a daki mutum kuma ana shi kuka ya zarga sa kuɗi na ana kashe ana dauko tsinannu wannan wannan ai wulakanci ne da rashin Assalamu alaikum. Malam mamma. Alhamdulillah. Wato bisa la'akari da irin abubuwan da suke faruwa a cikin abokai wannan abun baya mini daɗi saboda ana gulmamaki da tsegungumi akan yadda kake tafikar da al'amuran rayuwarka wato shi wannan gado da Allah subhanahu wa ta'ala ya sallada shi a hannunka ba yana nufin ka dinga abubuwa da su ba kana banzatar da su kana sai da abubuwa kana wani irin al'amura da su ba ha'a Allah ya nufe ka ne da wato ainihin ka tattala su kamar yadda abban ka yi to shine naga bai kamata a ce ni na kasance cikin wato ainihin wa'incan bayan Allah da suke yin tsegungumi da maki a ka ba naga ya kamata wato ainihin in zo in same ka wajahin bi wajahi ma'ana fuska da fuska na tunasar da kai akan wannan al'amura musamman irin al'amura kuma da ya kasance kana aure kana sakin mata barkatai sai naga bai kamata ba wato ainihin ka kasance cikin mutanen nan wanda suke auren ɗanɗano ko ba ɗanɗano ba na'am abdulmumin ya haka kai na yi tsammanin zuwa kai wato ka zo mu dan gaisa da kai saboda ka samu labarin abubuwa sun kan kama sun da hannuna yanzu dan tsakuro maka abinda zan tsakuro maka kai maka je ka amfana kuma sai kawai ka zo ka taka daren mun aka me ka da dukiyata kudin gado nawa ne Allah ya bani abina to ba zan ci ba kuma nawaye ni kadai ne magaji Allah ya yarda mun da abubuwa na hannuna to don haka ina da damar da zan saka kuɗi na inda na ga dama kuma ina da damar da zan sayi da duk abin da kake tunani eh, na mallaka eh, wata gona wani kango gida ne in na ga dama zan sayar saboda in yi bukata ta kuma ni da kake kallo na eh, kuɗaɗen da na gada sun fi karfin abin da kai kake tsammanin cewa idan ina kashe su zan zo in yi talauci talauci bai rabo ni ba tukunna to saboda haka wannan maganar ya kamata a ce ta fita daga kanka baka cikinta sannan magana da kake ta maganar wai ina aure ina waye ina saki me ruwanka kuɗi na fa nake sakawa ne a wurin nan ko kuma in an ba daidai ba in na sake ta wata nake saka sake saka kuɗi na in je in sake in sake aurewa to ya za yi matsala a cikin gidana kuma a ce kai kai kai ne zaka zo ka min gyara ya kamata ka gane irin wannan in kana tunanin wai wasu suna yin gulmata yan suna min tsigumi suna waye to kai ne na daya da na kalla a wannan matsalar so to ai su ku iya samun dama sun zo inda nake sun sun gaya min ba amma kai saboda kai ne tsagagge ka zo ka same ni ido da ido kana gaya min cewa ina yin abubuwa marasa kyau malam mama ai bai kamata ka faɗi haka ba ni wato ainihin na ga cewar bai kamata wato ainihin in dinga faɗar furta wasu kalmomin da ba zan iya zuwa wato ainihin ga fuskar ka in faɗa ba sai na ga ya kamata a ce na zo na tunasar da kai domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan sai nake ganin cewa ai kamata yayi na zo na tunasar da kai wato ainihin na goyi bayanka ga bangaren aikata alkhairi ba bangaren aikata sharri ba malam mamma wato ainihin ka fahimce ni tun lokacin da ake bayanin wato ainihin za ka yi aure sai nake gaya wa su mustapha cewar me zai hana mamman ya je wato ainihin ya samu musulma ya aure ta ko ba musulma ba na'am to shikenan su waɗanda da na aura din kafirai na aura ko ko me kake nufi na ga su musulmai ne kuma duk suna yin sallah to kuma me a ciki to abinda nake nufi ba ina nufin wai kafirai kake aura ba musulma dai wacce muka yi wato ainihin islamiyya da ita kamanta ta ne yarinya hazika yarinya akila wato ainihin duk abubuwan nan da ita ka aura ba za wato ainihin ka kasance cikin masu korar ainihin mata ba an fahimta ko ba fahimta ba na'am na fahimce ka batun tintini to abdulmumin na gani kai na kasa lambaran ne zuwa haka to saboda haka duk masu zuwa su zo suna da bukata a gurina ga ga da suke biyo mu amma kai sai ka biyo mun ta wannan line to don haka rai na riga ya bace idan da so kake ka samu dunkuli mai karfi to sai ka zo min ta lallama inda zan ji dadi amma yanzu ka gama fusata ni saboda haka abin da ni ma zan baka dole in ya ragu jirani bari na dauko maka abin da na dauko maka ni shige ciki ha a ni shige zan shiga ai naji naji ba zai yi ka kafarta na zama zama na ba ka kara fara kororon ayoyi ka zabgo min hadisai shikenan ka zo ka sa ni ba abin da nake tunani ba barni iyana bari mu dimi goma kwana to ainihin wato a don na ba zai kawo ka assalamu alaikum na san duk wato waɗanda suka kawo abin din da na san bakin da sun sun wuce kenan to alhamdulillah abin da ya sa na ji daɗi kawai shine da ganin ki a nan gurin na tabbatar da cewa kin duda to kuma haka ake so idan mutum yana abin nan kuma ya gane to kin ga shi kenan sai a dawo abu to babu wani magana boye tunda dai Allah ya sa abin nan kin harga kin san komai amma ya ce aka gidan nan yau kuma aure na ƙara abu ne da kika sani ko ba ka ba to kuma ki gode Allah da abin ya faru ba cewa na yi eh, fita in kawo ta ba cewa ne gyara wata ta shigo to eh, saboda wasu yan dalilai kuma dai mutum yana da hali sai abin da ya kamata ko ba ka ba in kana da dama to aka ce ka dama to ina ganin za abin da ya kamata a yi saboda sha'anin dare yanzu na sai ita kanta amari ta dan jima tana ta jira na to kin ga bai kamata a bar ta haka ta zauna shiru babu wani motsi ba eh, amarya ta tare kuma bata ga an ba to ina ganin abin da zamu yi hakuri zaki zo ku da safe idan Allah ya kai mu idan na fito to sai in hada ku da ita gaki gata sai ku ga juna ko ba ka wasu jiga kalarta kin ga abin da ya kamata a yi kuma sai a yi dan a dan samu a fahimci juna kuma dai daga dukkan alamu na san kunnan ke laushi kin fahimci inda al'amura suke saboda haka kin ga sai a zauna lafiya ko ba haka ba to Allah miki albarka ina ganin ni zan kushe sai da safa sai da safe subhanallah yau zan nuna maka ko ni wace ce Frida saboda ka mai da ni yar iska sai ranar da za a kawo maka mata tukunna zan ga ana shigowa da ita ba za ka gaya min ba to sai ka shiga cikin gidan magani ko cikin ɗakin ka shiga magani yau muna nan da ni da kai a nan za mu kwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ya sa da yake ma matsalar kiran ta sarata bace farida Allah ya sa da yake ce alhamdulillah farida ya haka ki ta kun wurin mijinki ke da baki damu da ni ba farida kuma me kuma na ƙara aure kuma abin zai daga mikin hankali kin ku shaƙe min yara da fa zafi ba Za ka ga shaƙe wuya. Farida bai kamata mu haka da ke ba. Farida daga kuzurin nan in nan ke buƙa sai aje miki anan sai ko ba ka ba in yaso in dai ki kaza ce sai miki wannan in yaso na shiga na na fitan ka mota. Ai ba yunwa ka dauko na ba ka san gidanmu da akwai. Farida bai kamata mu haka da ke ba. Ki duba da kika ci kokoi A ce tsakani da Allah amarya na kuma a zuwa tare da miji wuyan sa shige. ya kamata a haka wannan kuma matsalar ka ce ba ta wace a nan dai nan da ka gani a nan za mu kwana kuma a haka za mu kwana da kai kawai kamar yaya za mu kwana nan gurin ne Walida? to ka shiga magana Walida, da Allah maganar nan ta wuce da Allah bai kamata ba ni alhamdulillah dai da na gane cewa lafiya ke kalau ba wai matsala ce ta ta jinna jinna ba to kin ga abin ya zo a sauƙaƙe ha an samu matsala ne a baya to ke lafiya ke kalau ki wayya ya kamata ki haka me wani kishiya dan Allah dan annabi dan Allah bar maganar nan kamin shiru anan za mu kwana Ka ja bakin ka kai shiru. Mai laifin haka dake? Dan Allah dan sakin Dan sassauta mu. Ashe ba tsoron ka nake ji da zan sake ka. Ha. Farida ko ya abun nan zai zama akan ni Allah dan Annabi. Me haka ne? Farida bai kamata yadda kika shage ni in na shage ki ne matsala za a samu a gidan nan ko ba ka ba wannan kuma kai ta shafa in muka shage juna matsala za a samu gagaruma ba ina ga miki dan Allah bar nan sake ni saka mun yana na sake ni kika akwai magana da nake son ga miki ba ka san da ba ha Za ka sani. Ba Farida bace ne? Farida. Ita ce. Dan sakin da Allah ina son dan sha iska. Lallai. ban sa kike da ƙarfi haka ba farida dan Allah ki kin ga dan ni ah, ya haka hannu kuma farida me haka ne haba farida hakuri da bai kamata ba mu da haka dake tsawon lokutan da kwashe har yanzu yana yana yana hannunki ya kamata ayi yi haka farida wannan irin al'amari ne ke ko bacci ba ke ji ya kamata zuciyarki ta riƙa suna tsakani fa da Allah a ran da na gaya maka nan haka kuma haka za mu kwana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mamma me haka kin gabe ko kisa ne ji miki irin wannan wasan biya irin wannan lokacin kamata yi ci ba an yi ne? ne? salati na waishe kuma mamman dama yanzu nan baka fi karfin gidanka ba ji wannan matar ka tana rike ka wallahi mamman ni gidan mu zan koma. Ma abinda nake kira gare ki magana ta gaskiya shi wanda kike kallon cewar zai zama mai kuɗi a gare ki ko kuma shine zai zama miji a gare ki kin rufe ido kina wani tunani don haka ba lallai ne fa rayuwa ta dore a haka ba an fahimta wato ba baki ke yi ba kin san Allah subhanahu ta'ala ya ce muna eh, juya ranaku a tsakanin mutane kamar yadda Hausa suke cewa yau gare ka gobe ga dan uwanka magana ta gaskiya wannan abin nake ni fa ba zan iya jure shi ba mun ya hakuri ko ba hakuri ba na ce miki bazan hakura ba ba zan iya ba ba zan iya ba da haka magana ta gaskiya ni abin da yanke shawara eh, gwara in san ya yake ciki in je cikin gidaje na naya in je in zaɓi guda daya in baki wanda ya dace da ke amma ba irin wannan gidan ba La ilaha illallah Muhammad Rasulullah shi kenan za ka tonan asiri. Ka gama ƙawaye na duka a gidan nan sun zo sun gane tafkekin gidan nan nawa ne. Yanzu ka ce za ka ɗauke ni za ka kai ni wai eh, eh, gidan haya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo! Bayan tafiya ka na gane cewa matsalar nan fa ba foyi daga kai bane gaskiya daga ni ne. Saboda na sake zuwa na auri wata. To ashe matsalar ta ma duk ta fita bayan. na je na aro kazama ka san ni yanda nake ba na kaunar kazanta